danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi assalamu alaikum jama'a barkan ku da warhaka barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake jamewa da ku a cikin littafin tsatsuba littafi na tara wanda ne shirayu usman ke karanta maku a nan tashar hausa na tv kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa idan za a rika sanar da ku da zaran mun ɗora sabon littafi kafin su haɗu sai kowanne sai duka tsalle sama ya kai wa ɗan uwansa mummunan tsara duka su biyun a tare suka duro ƙasa lokacin suna masu juya wa junansu baya bisa mamaki sai aka ga kowannen su ya tsaya cak a inda yake ba tare da ya juya ya ci gaba da yaƙi ba al'amarin da ya bai wa kowa mamaki kenan a filin gasar har ni kai na nan shirai usman da ke karanta maku daga can kuma sai aka ga jihar masu yamma ta sadauki talkus sun waigo sun fuskanci juna shi yana mai dafi saman kirjinsa jini na zuba ita kuma tana mai dafa karinta na hagu jini na zuba a sannan ne an kallo sai gane cewa a shi kowannen siyasa ya samu yi wa ɗan uwansa mugu rauni cikin matukan juriya da jarintaka sadauki da rukus ya giri gar sai ɗaure kirjin nasa ta mahu don da jini ita ma jaruma siyama sai ta yi sauri ta cire mayafin da ke zagaye a wuyan ta ɗaure haƙarƙarin nata ba tare da jiran komai ba sai suka rogo zuwa kan juna suka sake kace mewa da masifaffen yaƙi mai matukan ban tsoro da ban al'ajabi a wannan lokaci mahaifiyar siyama na zaune dab da hailin kuma tuni ta fara kuka bisa ganin yadda aka yi wa yarta rauni tun a farkon fara wannan gasa shi kuwa hailin sai ya dube ta ya ce kwantar da hankali kwantar da hankalinki ya ke matata ni na san kowa ce ce ta ina mai tabbatar miki da cewa ba za ta mutu ba kuma ita ce za ta lashe wannan gasa sai da aka shafe sa'a uku cin ana wannan mummunan bikin altabu tsakanin sarki da kus da jaruma siyama ya zama cewa sun galabaitar da juna domin kowannensu ya samu rauni kimanin guda biyu a jikinsa jiri ne ke ɗiba su tamkar za su sake yi saboda ƙarfi ya zo ɗaya ana cikin haka ne sarauki da kusa jamma ishan masu masu siyama idan kara mata wani karfan naushi a ciki saboda karfin naushin sai da jaru masu siyama ta yi sama da bayanta bayan na ta je ya gori daga tangar filin gasar ta faɗo ƙasar da ciki a matukar galafin tana aman jini ko da sadauki da kusa ya sami wannan nasara sai ya bushe da mugunta ya daga takobinsa sama ya ruga zuwa inda take ya taka tsalle sama da nufin ya duro kanta ya soke gadon bayanta tuni a wannan lokaci kowa ya gama sallamawa cewa jihar siyama ta mutu ba zato babu tsammani sai aka ga jaruma siyama ta mirgina can gefe guda takobin sadauki rukus ta lime a cikin kasa kafin sadauki rukus ya zago takobin tuni siyama ta doki ƙasar tafin hannayenta biyu kawai sai a gani aka yi ta yi sama kuma ta yi katantan wasan nan ta doki rijin sadauki rukus a ta biyu saboda karfin dukan sai da shi ma da rukus ya yi sama ya je ya gwada bayansa a jikin katangar filin kasa ya faɗo ƙasa kan fuskarsa fuskar ta ta dauje jini ya rufe masa idanu kafin a goge jinin da ke kan idanun nasa tunisiyama mata daga sufa a sama zuwa inda takobin su take ta zago ta daga cikin ƙasa ta halima masa a ciki daga takobin ta faso gadon bayan sa sadauki da rukusu ya mutuwa tsaye ya sandare kawai sai jaruma su yawa ta sa kafar ta sake dukan kirjinsa sannan gawar ta su ta faɗi ƙasa rikica kamar giwa ta faɗi nan fa filin gasar ya rude da shewa gami da tafi ana yi wa jihar masu mai kirari bisa wannan gasa bayan ta kashe sarki da kus a wannan lokaci ne kuma kwatsam sai aka ga jihar siyama ta yanke jiki ta fada kasa sumammiya a guji likitan sarki hulbus da masu taimaka masa suka ruga zuwa filin gasar kan jihar masiyama don ba taimakon gaggawa a daidai wannan lokaci ne halilu da zo dab da kunnen sarki hulbasu ya yi masa raɗa ya ce ya shugabana ya shugabana gaba ɗaya fi dakarun sarki shirya da suka rako shadida duk sun sulale sun gudu ga dukkan alamu sun gano shirinmu da jin wannan batu sai sarki hulbas ya murmushe ce ai ma tun ɗazu na lura da hakan amma ko kaɗan ban damu ba saboda na san cewa duk shirin da za su yi a yanzu ba zai kai namu ba maza ka je ka arasa shirin komai ni da dakaru za mu fara yin gaba sai ka taho da shauran iyalansu gan faɗin hakan ke da wuya sai a ga wani karamin tsuntsu ya shigo filin gasar a sama bai a ko ina ba sai akan jarumar siyama wacce ke kwance ga shiyar likita na mata magani tsuntsun na za a kanta sai a ga ta bude idanun da ta miƙe tsaye zumbur tamkar babu abin da ya same ta ta kula wa bakin kofar fita daga filin gasar idanu a daidai wannan lokaci ne aka jiyo su kowa doki yana nufo cikin filin gasar tashin kora ne ya hana ganin dokin amma koran na lufawa sai aka ga ashe wani farin ingarmar doki ya dauke da mutum biyu na gaba kamar dokin ya rima hulkas ne na bayansa ko wani jarumi ne a cikin shigar bakaken tufafi ko da tagwayen masu ko da jaruma siya mata hango dan uwanta yarima rima hulkas da doki ya tun kawo ta sai fuskar ta faɗa da marmashi ta ruga gare shi da gudu ta ga shi ma ya rima hulkas ya duro daga kan dokin ya karasa gare ta a guje suka rungume juna cikin tsananin farin ciki yana mai taya ta murnar lashe wannan gasa a daidai wannan lokaci ne ya rima hulkas ya ji an dafa sa na baya yana waigawa ya ga ashe sarki hulbas ne shi ma ya rungume mai shigan farin ciki sarki hulbasu ya yi masa raɗa a kunne ya ce ba ma da isasshen lokacin yin wani bayani ga juna yanzu domin yin hakan zai samu ɓata lokaci yanzu mun gama shirin komai dama kai kaɗai muke jira maza ka ɗauko ƴar uwarka a kan wannan doki naku duk da cewa ko uku ne ku same ni a bayan gari mahaifinka ma zai riske mu a can nan da aka kawo wa sarki hulbas dokinsa ya hau dakarun da suka take masa baya a lokacin ya zabar dokin nasu da gudu ya mice daga filin gasar al'amarin da ya daure wa 'yan kallo kai kenan suka cika da tsananin mamakin dalilin da ya hana a tsaya a baya da kyautar ga jaruman da lashe wannan ga jarumtakai da aka yi wato jaruman siyama don dai filin gasar ya watse mutane suka tafi suna hasashe da ragin cewa lallai babu lafiya al'amarin dakarun sarki shaidas ko ashe gaba ɗayansu da suka sulale daga cikin filin gasar suka ruga zuwa cikin daji inda suka sake haduwa suka tattauna a kai yadda za su sace gimbiya da cikin ruwan sanyi domin su mayar da ita gida kada fishin sarki shaidas ya hau kansu nan take shugabansu sarki magzanu ya su ya ce na yarda da jarumtakar ku da nacin ku game da iya yakin ku saboda haka yanzu za mu koma zuwa cikin wannan beni na askandariya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka haɗa a nan yanzu kuma sai dare ya raba sannan za mu shiga har cikin gidan sarautar sarki hulbasu mai aiwatar da nufin mu a halin yanzu sarki hulbasu ya gaya min cewa yanzu zai mana rakiya tare da gimbiya shafi da dakarunsa domin mu isa gida lafiya na nuna masa cewa na amince da hakan amma na san ƙarya yake yi so yake ya shirya mana wani tukun ga cutar da mu shi yasa na ce mai rabon ɓoya a cikin birnin nasu ba tare da ya sani ba tun na aika da dakarun ƙallaken asiri domin su kai labarin abin da yake faruwa ga can birnin mu saboda da sarki halin da muke ciki ta hanyar karfin sihiri a duk inda yake ko da sauki ta dauke murza ne don azancensa sai ya sallami gaba ɗayan dakarun nasa suka rarrabu a cikin shiga taɓar da kama suka bi hanyoyi daban-daban shi da sarauki marzanu tare da waɗansu da karun nasa mutum ɗari biyu suka bi wata barauniyar hanya ta bayan wani katon tsauni sai suka yi yan doguwar tafiya ta kusan tsawon dakika arba'in sai suka yi kicibar da sarauki da haisu babban yaron hailal shi ma da dakarunsa mutum ɗari biyu da goma na take masa baya cikin tsananin kaɗuwa da mamaki sai kimar zanen suka tsaya cik suka ɗora hannayensu akan kwafan takubbansu domin ba su zaton cewa za a tarfa su ba haka su masu doke da haisu sai suka ɗora hannayensu akan kwafan takubbansu aka fara kallon kallo ta aka sadauki magdani ya nuna sadauki da haisu sa'adu suka fafata kazamin yaƙi a shan shekarun baya sa'ad da sarki shagdas ya kai wa kabilar su haidar hari ya karkashe su har sarki shagdas ya je ba haidu da kasan wani tsauni mai tsawon gaske kuma ya ɗauke matarsa shadila tafi da ita ko da shi ma da haisu ya gane sarki zanu sai zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta kone saboda tsananin ƙiyayyar da ke taso masa cikin tsananin fushi dubi sadauki sarki zanu ya ce ya kai tsohon abokin gaba kai sanin cewa jama'a ku da sarkin ku sun dasa mana bakin cikin da har abada ba za mu ta'amanta da shi ba amma na daɗe ina jiran wannan rana da takobi na ta ɗaukan jinin kabila ta akan ku na rantse da darajar shugaba hailu ku tsakaninmu da ku dole ne wasu zabagawa a nan kafin mu rabu ko da jin wannan batu sai su dauki magzan ya bushe da tare mugunta ce kai samari hakika tsautsayi ne yasa kuka yi wannan ganganci na tunanin mu da yaƙi da kuma kokarin kwacewa sarki matarsa ina mai tabbatar maka cewa a wannan karon sai mun karar da ku gaba ɗayan ku ta yadda har abada ba za a ƙara ganin irin zuwa ku ba doron ƙasa wanda su dauke magazin ya zo nan a zancensa sai su dauke da sai ta numfashin sai yana mai duka mantsawa ya ce kai wawa mara hankali da tunani shin ka manta ne cewa sarkin naku ne ya fara kwatar matar tamu yanzu ne za mu dawo da abin mu gare mu ko mu ɗauki fansar jinin yan uwanmu da kuka farwantar ka sani cewa ku azzalumai ne masu cin zarafin talakawa sata kwace dan ne haƙƙi tsawon shekaru to ku sani cewa shi ramin ƙarya ƙurarre ne kuma gaskiya dokin karfe ce wanda ya hau baya ta mutuwa ko daga fadin haka sai sarki da haisi zaga takobin sayewa da karin nuni da afkawa abokan gaba Aikuwa ba su aikowa ba su tsaya jiran kowai ba sai suka zaga ta su cikin hanzari su masu doki magdanin suka zaga nasu ta kubban aka mai da azababben yaki nan fa wuri ya hargitse kora ta tashi kara kalafa da koyo zuwan mazaje ta fara cika kunnuwa ragowar dakarun murjani kuwa su dubu ɗaya ɗari takwas sun sake rarrabuwa zuwa mutum ɗari hudu wannan shine babban kuskuren da suka tafka domin inda a ciro suke gaba ɗaya sai an kai ruwa rana kuma an kai gauru an kai mari kafin a ci galaba a kansu mutum 400 suka nufi gabashin birnin askandariya sai suka yi kicibi da tawagar sarki hulbasu nan ma sai a kacabe da yaki amma da yake sarki hulbasu sun ninka su sau goma a yawa nan da nan suka karkashe su a cikin ƙanƙanin lokaci ba su bar ɗaya ɗaya da rayuwarsa ba dakarun da suka nufi yammacin birnin kuwa sai suka yi kicibas da riman hulkas jaruma siyama da jaruma galayya bisa doki guda su uku goda ganin su sai yarima hulkas da siyama suka zaga ta kubbar da nufin su afka musu amma sai jaruma galayya ta dakatar da su ta ga mai daga musu hannu har izuwa wannan lokaci galayya ba ta yadda ko da jaruma siyama ta ga fuskar ta ba domin alfa take cikin bakin kyalle take jaruma galayya ta ɗauro ta duro ƙasa da kan dokin ta dubi takarun na sadoki magana ta gaba su fi so ɗari hudu ba kawai sai ta yi tsaki san ta ta dubi riyon su kasa ce ai abin kunya ne a ce mu ukun nan ne za mu yaƙi waɗannan ƙananan kwari kawai ku bari da su rabin sa a taimun yawa na gama da su ko da gama jin wannan batu sai dakarun sadoki magana suka fi sata ainihin suka zaga ta kubban suka afka wa jarumar layya gaba ɗayansu ho ho hakika mai ƙarfi sai allah ya isa kuma duk wanda ya iya ya huta ana fara wannan yaƙi sai jaruma ya wata cikin ɗan mamaki bisa ganin irin jarumtakar jaruma da da kuma tsananin zafin namanta domin duk yawan da ka su ɗari hudu sai da ya zama na banza saboda duk inda ta kusa a cikin sai dai ka gama zana na zubewa kasa domin ba su ta ringa yi sassan jikinsu ya ringa zubewa yana fatuwa kasa suna ihu kuma jiri na feshi da fantsama nan fa aka rasa mutum ɗaya daga cikin takarun wanda ya sami nasarar ko da lakutan jikin jaruma galayya nan take jaruma yama ta gaina dukkan jagantakarta ta fara tunanin cewa duk yadda aka yi wannan ba bakuwar jaruma wacce rima hulkar da ita ba mutum ba ce aljana ce ko da gama ayyana hakan a cikin zuciyarsa sai ta kasa ko ya dubi ya kasance ya kai dan uwana wai shin wace ce wannan bakuwar jaruma da ka zo da ita kuma a ina ka same ta har yanzu ta har yanzu har yanzu ta ki bamu labarin inda ka tafi har yanzu ka ki bamu labarin inda ka tafi muka neme ka muka rasa ko wannan tambaya sai jarumi hulkas ya mulmushi ya ce me yasa baki me yasa hakuri ne yake yar uwata yanzu yanzu ina nake lokacin baki labari a cikin wannan yanayi da muke ciki ki bari sai mun gama ta waɗannan abokan gaba na mu tukunna mai isa can inda hulallar suka take in ya so bayan mun ɗauko ta mun kashe sarki shaitas sai mu zauna da baku labari ke da iyayenmu a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko da jin haka sai jarumar siyama ta ɓata rai ta ce ya ma za a yi na ta haƙurin jin wannan labari har sai mun kai ga wannan lokaci me ne tabbacin kama cewa za mu tsira da rayukanmu har mu sami nasarar ɗauko lallan lansara har ya rima ya hulkas ya buɗi baki da ce da ta wani abu sai ya ga jarumar lege ta daga alle sama ta kama yin wata irin katantanwa a sama tana fille kawunan dakarun sarki shirdas nan da nan ta kagar da shauransu gaba ɗaya zama cewa babu ɗayan su da ya rage a raye saboda ɗaranin mamakin wannan gagarumar jagantaka da jarumar lege ta yi yarima hulkas da siyama ba san sa'adda suka wanga mai bakunan su suna kallon ta ko da jaruma layyar ta dago kan ta rube su da take bugi jinin dagobinta a jikin gawa abokan gawa da ta kashe ta ga irin kallon suke yi mata na al'ajabi sai ta yi murmushi ta dubi riba hulkas ta ce ku zo mu yi sauri mu karasa gaba tun da mu san halin da sauran yan uwanmu suke ciki ba ba tare da wani ɓata lokaci ba sai suka kara hawa kan wannan dokin sai gidan jaruma layyar su ukun suka zabure shi da gudu zuwa gaba saboda girman wannan doki da cikarsa duk su uku sai suka zamo yan ƙanana a kansa. To a can inda yaƙi ya ɗume ko tsakanin sun dauke da haisar su marzamu abin ya karanta babu kyan gani saboda karfin saboda karfin ya zo daya domin daga da kowane bangare ake yi har ta kai cewa ana ta yin ragas sai da aka shafi sa'a ɗaya da rabi ana wannan mugun yaƙi har ya zama cewa an karar da gaba ɗayan dakarun kowane bangare saura mutum biyu kacal suna fafatawa wato saura su dauke da haisu da murzani gashi dai kowannen sa wa ɗan uwansa raunuka har guda uku uku jini na zuba a jikinsu jiwa na ɗibarsu amma saboda tsananin nacinsu da mugun buri na son ganin bayan juna kowannen su ya ki yadda ya je kasa lokacin da bala'i ya kai bala'i ya zama cewa sun gaji nikis sai suka zube kasa bisa gwiwoyinsu suna haki da numfarfashi kamar ransu zai fita bayan dan wani lokaci sai kowannen su ya mike tsaye da kyar sannan suka ja da baya taku bakwai bakwai tamkar sun haƙo da yakan juna kwatsam kuma sai suka rugo da gudu zuwa kan juna suna masu kwalla ihu cikin mugun nufi duk wanda ya ga lokacin da waɗannan manyan jarumai suka juna junansu kasancewa mugun gamo za a yi ko dai a mutu ko kuma a yi wa juna mugun lahani da zai iya zama sanadin ajali kuwa yana ragewa sauran taku ɗaukacin su haɗu sai kowannen sai duka tsalle sama suka kai wa junansu suka ta kubbansu cikin sa'a ko kowannen sai lima wa abokin faɗansa takobi a ciki ta faso ta gadon bayansa lokaci guda suka kulma uban ihu sakamakon tsananin zafi da zogin da suka ji suka likito ƙasa a matuƙar galabaice so kula wa juna idanu sa'ada suka fara kakarin mutuwa bisa mamaki sai su dauke mu zan ji sadauki su ya bushe da dariyar farin ciki don haka sai dube cikin matuƙar kafin hali ya bude baki da ƙare ce ya kai maki abokin gaba ta yaya aka yi kai da zaka mutu amma kake yin dariyar murna ko da jin wannan batu mutu sai ta dauke da haisu yayi yayi kakin jini ya tofo sannan shi ma ya bude baki da kare ce ina farin ciki ne zan mutu bayan na cika buri na yi wa takobi na wanka da jinin ku yanzu ne yan uwana da kuka kashe za su yi bacci mai daɗi a cikin kabarurukan su kuma idan na je na gaske su za su yi alfahari da ni kai kai fa da wani farin ciki za ka mutu shin za ka yi alfahari ne da cewa ka mutu dan bautar sarki shaidas wanda ya mashe da ko karnukan farautarsa ko kuwa mai kabar wa iyalinka wanda za su cika da rike kansu bayan ka mutu na sanin cewa ka yi wa sarki shaidas bauta saboda kana tsoronsa amma ba don kuna samun wani abu a hannunsa ba yanzu mai cece ribar ka cikin bautar sarki shaidas ka shi kayi mutuwar banza idan ma shaidas ya zo nan ya wakka ya zai tun hamakatun tun da baka cika aikinsa ba wannan batu sai nan take sadauki ko da jin wannan batu sai nan take sadauki magzani ya ji yayi nadama rayuwarsa a karan farko domin ya gane kuskurensa nan take hawayen takaici da bakin ciki ya zubo masa kawai sai ya sake sai ya sake sai ya sake danna takobi da haisa a cikinsa ya zama cikakken gawa shi kuwa su doke da haisa yana cikin wannan hali ne na kakarin mutuwa ya hango hailal bisa doki a su kwane tare da shauran tsirarin 'yan kabilarsu tun daga nesa da hailu ya hango su doki da haisu zaune a ƙasa dirshen ka takobi a cikinsa sai ya rusa uban ihu cikin ƙwalla masa kira kuma ya fashe da kuka yana mai ƙara wa dokin nasa gudu to yana isowa dab da shi sai ya yi turjiya ya sauko da kan dokin ya durkushe a kamar sannan ya kama shi ya rungume a kirjinsa yana bai sake fashewa da kuka da sabon kuka cikin karfin hali sarauke da haisu ya daga hannunsa ya kama kumatun halin suka dubi juna kowanne suna zubar da hawaye amma sai sadauke zahar su yawal mashi a gare shi ce ya kai dan uwana bai kamata ka yi mini kuka ba tunda na mutu akan tafarkin cika burin kabilan mu alfahari na guda daya ina so ka dauke gawa ta kai ta zuwa can asalin birnin mu wanda sarki shaidas ya baje ka bindita wannan ita ce kadai wasiyar da zan bari bayan raina ko da gama faɗin haka sai idanun su barke da haisu suka kafe suka daina motsi kuma gaba ɗayan jikinsu ya sandare ko da ganin haka sai halin ya sake kwara da uban ihu a kan wani biyu ya rungume gawa sarauke da haisu kuma ya sake fashewa da ma'anancin kuka nan take ragowar dakarun nasa da su shadi da suka kamu da tsananin tausayi kuma duk kuma suka kuma gaba ɗaya suka kama kuka masu bar waje ba sai da hailar ya sa aka je aka ɗauko akwatin gawa na katako aka sa su ɗauke da haisa a ciki aka kulle sannan suka ƙara gaba inda suka iske tawagar sarki hulba sosai rima hulka suna yin wata irin tafiya ta ban al'ajabi domin da ƙarfin sihirin tsabi suka yin ta cikin tsananin gudu na ban al'ajabi kuma wannan farar tsuntsuwa ta sihiri ce take musu jagora don zuwa inda hulallar suka take a can birnin askandariya kuwa sai bayan tafiyar sai rima hulkasa ta zarar sa'a bakwai sannan a ga wata irin gagarumar iska tana saukowa ƙasa daga sama wadda ta gunzuma hankalin komai da kowa da ke birnin saboda karfinta nan fa bishiya suka dinga karyewa suna zubewa ƙasa rufin gidaje dinga kwayewa ƙasa ya gama girgiza a komai ne ya haddasa wannan masiba face iskar fuka-fukan aljirin da ke ɗauke da sarki shirdar da bokansa labarusa sai da aljarin ya duro ta bisa tsakiyar gidan sarautar sarki hulbar sannan inda ya jigo din ya wawake rami ya yi rami mai zurfi sannan iska ta ɗauke nan fa jama'a suka kama guje-guje da ibace-ibace aka ɗeme wuce sosai kai ka ce sama da ƙasar ce za ta haɗe saboda tsananin ranar da jama'a suka yi sakamakon ganin abubuwa uku wato ganin wannan shigigin aljari da kuma sarki shaidas da kuma bokansa da barusa har sai kishiyar das ya zaga takobi da zai nusa cikin gidansa wata sarki hulbasu sai ko kala bahu ya tsaye da shi ya ɗauko madubinsa na tsafi ya nuna wa sarki shaidas abin da ya faru a birnin kafin su iso ko da sarki shaidas ya ga da kashe gaba ɗayan dakarunsa sai sarki zanu a bayan gari ya dukkan abin dukkan shirin da sai rima hulka suka yi a gudu da matarsa shadila sai ya kamu da tsarin bakin ciki nan take gaba ɗayan jikinsa ya kama makarikata kamar wanda aka foma a cikin ruwan kankara. zuciyarsa ko ta kama ta farfasa kamar za ta kone bai san sa'ad da ya daka abokan nasa labaru su tsawa bai ce tsayuwar me muke yi a nan alhalin kana gani makiyan mu sun tafi ɗauko hulan lamsara maza mu je mu ƙure musu gudu mu karkashe su cikin alamun tsananin tashin hankali da karayar zuciya boka labaru ya ce ai zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri idan muka ce za mu ci gaba da wannan tafiya a a wannan aljani ba za mu taba iya gaskan abokan gaban mu ba kafin su isa inda wallan saka take wannan dokin na sihiri da rima hulkar sake bisa ya fi wannan aljani namu karfin gudu sau alba'in dole ne mu samo wani doki wanda zai iya cin musu cikin zakuwa sarki shagdas ya ce to ta yaya za mu iya samo namu dokin da zai cimma nasu ko da jin wannan tambaya sai bokan ya zauna a ƙasar dushen ya karanta waɗansu lasuman tsafi na musamman guda uku ya tofa a kan tafin hannun nasa na hagu sannan ya roci kasa da tafin hannun sau uku faruwan hakan ke da wuya sai kasa ta fara girgiza a gabansa nan take ta dare sai ga wani murguje janjan doki ya faso daga cikinta girman wannan doki ya ninka sai ya rima shirdar sau uku na sai rimahul kasa uku ko da ganin wannan doki sai wakala baro sai mike tsaye zambu cikin matuƙar farin ciki ya shafi doki sannan ya doki sarki das cikin malmashi ya ce ya shiga bana yana tabbatar maka cewa a cikin sa'a a cikin sa'o'i uku kacal wannan doki zai iya cimma sai rima hulkas muna gaskarsa sai mu kashe su mu kwace wannan tsuntsunan sihiri ta yi mana jagora zuwa inda hulallam sa take kuna jin wannan jawabi daga bakin boka labarusa sai sarki shirye sai duka alle ya haye bisa kan jan dokin shi kuwa boka labarusa sai ya bace bace sake bayyana akan dokin kuma a gaban sarki shaidas ya juye ya cikin murmushi ya ce to sarkin sauri sai ka sarrafa dokin na gani idan za ka iya sarki shaidas ya mai da boka labarusa murmushi ya ce ai kowa a bangaren sarki ne inda dai batun ƙarfi ne ko jagantaka ni ne zan jagorance ka wannan aikin ka ne ba nawa ba da jin haka sai bokala ba sai bushe dariya ni ma shi dai usman sai na taya su <laughs> sannan ya shafi wuyan dokin kawai sai dokin ya zabura da karfi ya falfula da albabban gudu na gaban kwatance da ban al'ajabi saboda karfin gudun dokin har tashi sama yake yana alki gidaje koguna da tsaunuka kuma a cikin dakika biyar kacal yake shafe tafiyar sa'a goma hakika tsafi gaskiyan mai shine in ba tsafi ba babu yadda za a yi a samu doki mai irin wannan karfin gudun al'amarin sai rima falkas kuwa bayan sun shafe tafiyar wata guda a cikin sa'a bakwai da karfin shehirin tsafi sai dare ya fara ruskansu a cikin wani daji don haka sai sarki hulbasi ya bayar da shawara a tsaya a yada zango ba tare da gardama ba hailar da sai ya zima hulka suka amince nan da nan aka kafa na son nan ku yangin sarki hulbasu suka shirya abinci hailar ya zama tare da tare da yayansa ya zima hulkas da jari tare da 'ya'yansa rima hulkarsa jaduma siyama da kuma matansa shadida da zalina shi ma sarki hulbasu sai ya zauna tare da matarsa lizraina da kuma ɗansa rima balma suna cin abinci ita kuwa da galayya wacce har yanzu babu wanda ya taɓa ganin fuskar ta ko san labarin ta face rima hulkas sai da koma jan gefe ɗaya ta nisan ta da kowa tana ta zuna tana cin abincinta ita kaɗai a kusa da farin ta na sihiri a lokacin da dokin ke yin kiwo abin abinsa yana cin ciyawar ƙasa ko da sarki kulbasi ya hango jazuma da layya a cin gefe ɗaya ta kadai sai ya dubi yarima kulkasa ce me yasa waccan abokiyar tafiyar taka har ta take da ta bude fuskar ta gani ko me sabke gudun jama'a shin ba za ka bamu labarin ta yanzu ba sa'ad da yarima kulkasa ji waɗannan tambayoyi sai ya dan guntun bulmushi sannan ya ce ba don waccan bakuwar da ba don waccan bakuwar ba da tirina zai iya shekawa zau ta ce raina a baya don haka tana bi na bashi labarin ta yana da yawa gami daban tausayi daban al'adabi ku yi haƙuri sai mun sami lokaci isasshe sharaf sai halayya ta ganin bashin yalima ku kasance aiko in aiko ne in dai haka ne bai kamata ka barta ta rinka kaɗai ta haka ba tashi ka je wurin ta kaɗai mata kewa so na ga alamar cewa kamar tana cikin damuwa tunani tunda dama tunda ta ma kasa cin abincin sosai ko da jin haka sai ya rima hulka sai miƙe tsaye cikin murna ya tafi wajen jaruma galayya daga nan haka sai ya rima gwalma masa dubi jaruma siya mai ce kawata idan ba za ki damu ba ma ina son da ya wata magana mai muhimmanci tare da ki ko da jin haka sai jaruma siya ta murda ke fuskanta ta daka masa harara amma tana haɗa idanu da da hailu sai ta miƙe ɗaya ta kama hannun yarima balmas ta ja zuwa gefe ɗaya suka kama shi ga cikin raha da nishadi lokacin yarima kulka sai isa inda jaruma da ke zaune sai ya iske ta cikin tunani mai zurfi don haka sai da ya kira su wanda sanar ta son da zuwansa yarima kulka sai dube da cikin alamun damuwa ce ya ke jaruman mata kuma sarauniyar kyawawa mai ya faru na rikin yi tagumi kina tunani mai zurfi haka ko da jin haka sai galayya ta yi doguwa ajiyar zuciya sannan ta dube cikin alamun farkawa ta ce ya kai hulkas kai sani cewa tun da muka yada zango a nan wajen na ji zuciya tana bugawa da karfi ina ji na cewa akwai wani mugun abu da ke shirin samun mu lalle zaman mu a yana da matuƙar hadari ka sani cewa dama ina da niyyar baka irin horon yaƙi na a cikin wannan tafiyar ta saboda na san cewa zai amfane ka don haka yanzu sai ka miƙe tsaye mu fara tana gama faɗin hakan sai ta miƙe tsaye tare da zaga takobin ta guda biyu shi ma yarima hulkar sai ya miƙe tsaye zaga tasu takobin nan take suka zo guntume da azababben yaƙi mai tsanani ko da ke hulbar su ga jihar mara na kai wa yarima hulkar su mugayen hare-hare tana neman hallakar da shi har ma ta ɗan yanke shi kaɗan a damtsansa na hagu sai gaba ɗayan suka yi ƙwara su afka wa jihar mara amma sai jihar masu yawa ta ta yi tafi ta yi sauri ta sha gaban su ta ce kada ku shiga wannan yakin domin ba su take ta hallaka shi ba yaƙi take koya masa ko yi tunani mana inda kashi take sanyi ai ba ta ta ceci rayuwarsa ba a baya ba kuma idan kuma idan a yanzu take son kashe shi gaba ɗayan babu wanda ya sai hana ta zan ƙarfin dafinta da iya yakinta da kuma ƙarfin sihirinta domin karfin tasirin sihirin tsafinta ya ninka namu sau goma na faɗin hakan ke da wuya sai suka fara ganin abin al'ajabi domin nan take sai gari mafi kas ya fara iya duk irin yanayin yankinta sai gashi yana iya kara har-haranta kuma yana mai da martani sai da suka shafe rabin sa'a suna bakin gumurzu har mai ya fulka sai sami sagar dukan kirjin jaruma ga da ta fada kasa cikin hanzari ya duka gare ta ya ba ta hannunta hannunsa ta kama ya tashe ta tsaye sannan ya dubi cikin damuwa ce gafarce ni ya ke jarumar jarumai ko da jin haka sai jarumar lagos ta yi mulmushi ta ce ainihin farin ciki ne da na ga yanzu ka sami nasarar kai ni kasa tabbas ka sami horon yaƙi irin nawa kan faɗin hakan ke da wuya sai jarumar rulege ta dafe kinta ta kwalla ihu kuma da sulalikar su mamiya al'amarin da ya na kowa kenan a wajen aka zo goyi zuwa kanta sa'ad da ya yi riman hulka ya rungume ta kirginsa cikin ɗimauta cikin hanzari aka yi fama ta zuwa nan da nan kuwa ta farfaɗo cikin ƙarin mamaki da kaɗuwa riman hulka ta dube ta ya ce menene ya sami ke kai ihu kika fara ƙarsu mamiya alhalin kina tsaye cikin ƙoshin lafiya jabir ma da ta ce a duk sa'ad da wannan aljani wanda ya rene ya mini wahayi haka nake kasancewa barci ne yake ɗaukata ta mai nauyi shi sa yasa kamar nasu ma aljani alwasul masadul ya sanar da ni cewa abokan gaban mu sarki shirdas za su iso nan ne da suke mu a cikin sa'a bukacal mai zuwa don haka ya gargaɗe da mu hanzarta a cigaba tafiya kuma ya yi mini albishin cewa za mu iya isa kokon da kulallan lantarki take a cikin sa'a biyun ko jin wannan batu sai kowa ya miƙe tsaye zumbul aka shiga shirin gaggawa aka kwashe komai aka hau da wakai aka kama tsala a zababben gudu a cikin daren wannan farin a cikin daren wannan farin tsuntsun sihiri na yi musu jagora a sama cikin iska dokin jarumar galayya ne a kan gaba yana dauke da mutum uku wato ita kanta jarumar galayya ya liman hulkasa jarumar siyama a cikin sa'a biyu cif suka iso bakin wani katon kokon dutse wanda gaba daya wanda gaba daya bayansa sama da kasansa a shafe yake babu alamar kofar shiga kowa da ke wajen sai da ya yi iya kokarinsa wajen gano inda kofar shiga take amma liverpool gas na dafa wani wuri a jikin dutsen sai kofa ta bude suka yi alba da cikin kogon wanda yake da tsananin haske yadda ko allura ce ta faɗi za a iya ganin ta babu komai a cikin kogon dutsen face kayan yaƙi iri-iri masu tsohon tarihi na manyan sarakuna da manyan jaruman da suka shuɗe nan take suka hango hular lamsaka a can sama bisa kan wani dutse mai tudu ko kawai sai jaruma galayya ta dubi yin kasa ce mu zaka je ka ɗauko wancan hular ta ransara an yi ta ne domin kai kaɗai kuma kai kaɗai ne za ka yi ɗauko ta a nan cikinmu amma bari ko da gara faɗin hakan sai ya rima fulkas ya zuka da gudu ya je ya ɗauko hular lamsarar yana ɗaukowa kuwa sai kofar kogon dukan ta fara rufe kanta a guje rima ya fito yana fitowa sai ya ɗaga hular sama da nufin ya sanya ta a kansa amma sai ya ji an doki kirjinsa saboda karfin dukan bai san sa'ad da ya saki hulallan saka ta yi sama ta fada kan wani tsauni mai tsawon gaske ta kama gangarawa a lokacin da shi kuma ya yi sama zuwa kan tsaunin ya fado kasa ga shirin yana aman jini yana ɗaga kansa amma sai yana ɗaga kansa sama sai ya ga sarki shadas a tsaye a kansa yana yi masa balmushin mugunta boka da barusa na tsaye bisa wani jan doki a gefe guda kawai sai sarki shadas ya kura da nufin ya zuga inda hulallan saka take ɗauke ta ya sanya ta amma sai ya ji an ɗaure ƙafafunsa da hannayensa da ta kirki ya saka karfe ta sihiri ba wani bane ya yi ɗore hannun sarki shaidar face bukansa labarusa cikin tsanin mamaki da kaduwa sarki shaidar sai dubi buka ya ce saboda mai zaka ka sha amana ta kana dauka hular lansara jin wannan batu sai buka labarusa ya bushe da mugunta da ya mutu ke fuskar sai ce da shi tabbas sai wani ya tabbatar da cewa kai wawa ne mara basira kana zaton tsawon shekarun da nake maka bauta ina yi ne saboda kaunarka idan har ka ɗauki haka to kai babban kuskure masu iya magana sun ce so so ne amma son kai ya fi kowanne aski ya zo so so ne amma son kai ya fi kowanne ina yi maka bauta ne saboda zuwan wannan rana da zan mallake hulallam shara so na san cewa idan na mallake da tamkan na mallake duniyar nan ne gaba ɗayanta dukkanin sarakunan duniya sai sun dawo karkashin iko na duk wata dukiya ta duniya sai ta zama tawa ne kadai a bincike na gano cewa kai ne kadai sarkin da zan jingina da shi na tsorata dukkanin bokaye da sarakunan duniya tunanin mallakar hular da tun da an san kana neman ta kuma kowa yana tsoron ka ko da boka labaru sai zo nan a rancensa sai sarki shardas ya kuma wani gagarumin uban ihu cikin bakin ciki ya doyi boka labaru sai ce in dai don hulallar sai kai da yayin da wannan sarkar sihiri to ina umartaka daga gaggauta kwanciyin domin na yaƙi makiyana ga su tsaye a gabana kada su kashe ni a na na rantsa darajar iyaye na na maka kulallan sarabana bukatar ta ni dai kabban da na tsare mutunci na da rayuwata ko da jin wannan batu sai boka da babu sai ya bushe da zai mugunta lokaci guda ya ke fuskar sai ce haba shaidas ta ya kake tan cewa bera zai taba yadda ya yi zumunci da mage kada kada ka manta cewa sama shekaru talatin baya nake baya ina tare da kai tun kana matashi babu wanda ya san halinka sama da ni yaudara cin amana da rashin imani duk takenka ne shin a rayuwarka ta duniya masu nawa ka mayar gauraye shin a rayuwarka ta duniya 'ya'yaye nawa ka yan marayu na yi imanin cewa baka san adadinsu ba ai dama an ce rana ɗaya da yawa ta rana da yawa ta rana ɗaya ta mai kaya ko da gana faɗin hakan sai bukala bagu sai ya dubi sarki yuhul ya ce ga wanda ya sa ka ɗanka da hannunka kuma ya sa bakin ciki ya kashe ubanka sai ka ɗauki fansa a kansa bukala bagu sai ya sake duban jarumar layya wacce har a sannan fuskar ta alfe take cikin bakin kyalle ya ce da ita ke kuma ga wanda ya kashe ubanki ya mallake dukiyarsa gaba ɗaya ya janyo cika girma a inda babu mutane sai ki ɗauki fansa ke ma ni ba ni da wata alaƙa da ku burina kawai na mallaki duniya ko da gana faɗin hakan sai bukala bugu sai tashi sama kamar tsuntsiye da za a can sama bisa wannan tsauni da nufi inda hulallan sama take ko da ganin hakan sai jalima da laiga ta dubi yadima hulkarsa ce idan muka bar wancan bukan ya mallaki hulallan sai zalunci zai shimfiɗa a tsoron ƙasa mu ma sai mun zama zan je na ni zan je na yanke shi na yaƙe shi na kawar da shi kai da masu su yawon sarki su ku yi wa sarki shardas irin kisan kilar da kuke son yi ku dokan mana fansar zaluntar mu da ya yi ko da gama faɗin hakan sai jaruma da laika ta cire bakin kalar da ke fuskarta su jaruma masu yi masu kai alba da tsananin kyawunta sai suka cika da tsananin mamaki kawai sai sai ga jaruma da laika ta haɗa kaɗalle sama tamkar daga cikin baka aka harbo ta ta za a gaban wannan tsauni ta nufi inda boka labarusa yake yalima hulkas jazuma yama sarki hulbar suka tunkari inda sarki shaidu suke daure a cikin a cikin sarkar sihiri ko da ya ga sun zurfafo sai kama karkar dariya al'amarin da ya matukar ba su mamaki kenan sarki hulbar sai dube ya ce saboda me za ka yi dariya alhalin kasancewa kisan gilla za a yi maka domin mu huce da kai cin bakin cikin da kunsa mana sarki shaidu sai ya murmushi ya ce ina yin wannan dariya ne saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine ba za ku iya kashe ni ba inda ba na ɗaure ba za ku yi kashe ni ba inda ba na ɗaure cikin wannan sarkar tsafi kuma kenan ko ba jarumai ba ne ni ko na zalunce ku ne saboda na fi ƙarfin ku babu yadda za ku yi da ni don haka zan mutu ina mai farin ciki da alfaharin na mutu a jarumi abin tsoro dalili na biyu kuma da yasa nake yin gudariya shine ko kun kashe ni yanzu kamar kun kashe maciji ne ba ku sare kansa ba saboda wannan boka nawa boka labarusa idan ya mallaki hulalansa lansara sai ya fi ni barna da zalunci a doron ƙasa kun ga kenan a ƙarshe kuma kuma kuma rayuwar kuwa ta kasance a cikin bautarsa kuma ta kai cin sa watakila duk ya karkashe ku sarki shaidas na gama wannan jawabi sai ya ci da kirkira dariyarsa yana cikin dariyar ne sarki hulbarsa ya zaga takobinsa ya kafta masa mummunan sara a ƙaurin kafarsa ta hagu inda ci kafar ta guntule jini ya yi feshi da tsautuwa sarki shaidas ya da uban ihu sakamakon tsananin zafi da zogin da ya ratsa sassan jikinsa ko da ganin haka sai shi ma ya lima kulkar sai zaga ta su kobin ya sare ya sake ɗaya sare kaurin kafar sarki shirdas ta dama wato suka mayar da shi gurgu a daidai wannan lokaci ne suka jiyo karfiyar karafa a can saman wannan ɗauni su gane cewa a rababben yaƙi ne a rababben a kaure da shi tsakanin bukara barus wa jarumar ralayya cikin alamun fushi ya haili gado biya rima hulkasa ce ya kai dana ka tafi zuwa ga jihar magalayya wacce take ci ka kuma ka yi mata halarci ka ci rayuwarta ka bar mu da wannan tsohon azalimin abokin gaban mu mu dauki fansa a kansa ko da jin wannan batu sai ya rima hulkasa ya zuka da gudu zuwa jikin tsaunin an ya kama shi ya fara hawa shi dai wannan tsauni saboda tsananin tsawonsa duk abin da ke kansa daga ƙasa ana hango shi dan mai tsetse tamkar kuda ne abin da sai ya rima hulkasa ba sani ba shine ashe a can ƙarshen wannan tsauni wuta ce take dafa wuta ce take dafa dutse ina narkewa shawara kaɗan dutsen ya yi bindiga ya fara amon ruwan wutar lokacin da rima hulka sai shafi da teku masu yawa yana hawa kan wannan tsauni ya ga ko rabin tsawon tsaunin bai ba bai kai ba sai hankalin hankalinsa ya dugunzuma ya fara tunanin cewa anya kuwa koma zai iya kaiwa can saman tsaunin har ya taimaka wa jarumar ya ba tare da ya gaji ba ba tare da ya gaji ya doka ƙasa ya hallaka ba a can kasan tsaunin kuwa sai sarki hulbar suka taru su uku akan sarki shaida suka ranka yankar naman sassan jikinsa da kaɗan da kaɗan yana ihu da kururuwa saboda tsananin zafi ya zogi da azabar da yake ji hatta kunduwan sarki su daban-daban suka yanke su sannan suka kwakule idanuwansa ɗaya bayan ɗaya a hankali suka yi ta yi masa azaba kala iri-iri har zai yi halinsa cikin mummunan kisan gilla wato sarki shaida ya zama gawa. a daidai lokacin da su hailun suka kashe sarki shagdas ne shi kuma ya zima hulka sai isa can saman wannan dogon tsauni da kyar da sutun goshi bayan duk jikinsa ya kukurje sauta da yana zamewa a saman kamar zai fado kasa amma jikin sa'a sai ya sake cafa tsaunin hakika zima hulka ya sha bakon wuya wajen hawa kan wannan dogon tsauni domin kai wa jazima ga lege dauki yana isa zaman daunin sai ya yi alba da jarumar da lege da buka da bagusa kwanci a ƙasa jina-jina sun yi wa junan su mugaye raunuka suna jan ciki sun nufi inda hular lansara take wacce take sakale a jikin wata karamar bishiya a can karshen gabar daunin a wannan lokaci ne kuma tsaunin ya fara girgiza alamar cewa wutar da ke ci a ƙarƙashin na yin bindiga a sannan ne kuma hailar da sarki da siyama suka hau kan tsaunin da ƙarfin sihirin tsafi kawai sai suka hango buka da wasu wa jihar magalayya sun dirhafi taba hular saka da hannayensu shi kuwa ya zima hulkas ya duka gare su da gudu wasu yi saman tsawon ya dare gida biyu jihar magalayya da buka da bahusa sai gangara za su fata a can ƙasa inda dafaffen dutsen ke ambaliya ga wuta a cikin samuraran cikin ɗan sa'a jihar magalayya ta riko wani dutse ta fada a can kasan tsaunin cikin wutar ba amma sai ta ji carab shewa boka bagus ya cafko kafarta nan fa nauyin boka bagus ya fara rinjayar jarumar galayya ko da ganin haka sai ya rima hulka ya samu da kare ya daka tsalle ya sama ya dira a ƙarshen tsaunin shi ma ya cafo hannun jaruma layya zama cewa nauyinta da na boka labarusa ya dawo hannunsa hailir da jaruma siyama da sarki hulbas kuwa sai suka rasa yadda za su yi su kai wasu yarima hulkas ɗauki saboda tsaunin ci gaba yake daddarewa ko tako ɗaya suka ƙara hallaka za su yi hulallan saka da ke sakale alkin ƙaramar bishiya ita ma rawa ke yi wanda ke nuna alama a kodayaushe ita ma za ta iya fadawa cikin ruwan wutan nan ta ƙasar ɗaurin ta narke ko da halil ya ga halin da ake ciki sai ya ƙwalla wa riwa hulkas kira ya ce ya kai ɗana ka saki hannun jarumar ga layya domin ka cinci rayuwarka kuma ka je ka ɗauko hular nan sadaka kafin ka sata har abada ko da jin wannan batu sai ya rima kulka sai juyo da fuska sai dubi halil a lokacin da hawaye zama sai ya ce ya kai abba ka gafarce ni ba zan iya zaɓar hular nan sadaka na bal masoya ta rage ta hallaka saboda tana bi na bashin cice rayuwar ta na yi ni kan na zaɓi soyayya a kan duniya ku ɗauki danganar rashi na ita ma wancan hular ta lansara gwara abbata ta fada cikin wutan nan ta narke hakan ne kaɗai zai haifar da zaman lafiya a duniya kuma faɗin hakan ke da wuya sai noyin da barusa da jihar magalai ya ta yi nema falkar su duka ukun suka rikito daga saman tsaunin suka fada cikin wutan dutsen da ke kasan tsaunin suka hallaka gaba ɗayansu suka hallaka gaba ɗayansu ko da ganin abin da ya faru sai hailu da sarki hulbasu da kuma siyama suka kulma uban iko suka fashe da matsanancin kuka na bakin ciki yayin da nima kaina shirayi usman na taya su wannan kuka na bakin ciki alhamdulillah jama'a a nan ne wannan labarin a nan ne wannan labarin hikayen ta cikon ukun nan wajen jiya wato jarumi kars mai hular nasara ya zo karshe dama idan muka manta duka jaruman da wajen jiya sun mutu ne a tafarkin soyayya to shi ba wannan gashi dai shi ma ya mutu a tafarkin soyayya inda marubucin ya ce domin jin ci gaban labarin sarauniya lalbisa sai mu da a littafin dawul daulat domin jin ci gaban labarin sarauniya lalbisa kada fa kumanta cikin labarin ta muke sannan muka tsunduma cikin cikin kuma labarin sarki hulkas wanda sai yanzu a kammala idan allah sa littafin dawul dole ta fi zan siyo na zo na karanta muku shi domin ku ji yadda wasan zai kasance kafin nan kuma zan so kowa da kowa ya baje kwakwalwarsa a yi muhawara akan wannan hikaya shin da gaske ne kai ko ke za ku iya shekawa ba barzahu ta sanadiyar masoyi ko masoyanku to ni dai bari da ji daga gare ku amma kafin nan dai ni ne din shiraihu usman inkiya na tuna fasai na anan tashar hausa mobile tv alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen littafin da ta Allah ya da littafin dagul dole dai har yanzu bai fito ba amma Allah da zagon ya fito za mu san yadda za a yi mu same shi duk da cewa ba ina can Kano bane ni ina zaune ne a jihar Nasarawa kuma littafin da marubucin littafin duka suna kano ne kuma littafin bai cika shigo mana ba amma dai da koyin da muke shigo nan allah da idan har aka rubuta littafin aka sake shi a kasuwa zan neme shi ko ta gurin abokaina ne a turo mani na karanta muku a nan tashar hausa novel tv to kada ku manta ga waɗanda ba su yi ma subscribe ba sai su zama su yi ma subscribe idan kuma suka yi subscribe din a can gefe za su ga alaman kararrawa sai su danna kan wannan kararrawa domin da zaran mun fara ɗora littafin dawul daulat a sanar da su Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi.